Hi miners, wannan mining ɗin da kuke gani sauran wato ‘yan kwanaki kaɗan a yi launching ɗin shi. Wannan da kuke gani 21 ga watan September za a yi launching ɗin wannan wato ma'ana coin ɗin. So wani coin ne wannan? Coin ɗin nan wasu da dama kuna mantawa da irinsa. So wannan coin ɗin da kuke gani coin ne mafi mahimmanci wanda ake kira da Rocky Rabbit. So wannan mining ɗin wato mining ne wanda yake da kyau yake da inganci mining ne wanda kuma an yi listening ɗin shi an sanar da komai da komai akan shi da sauran abin nan ɗin da ya canza wanda za su hau idan kuka duba da wato mining ɗin nan za ku ga ya shiga cikin exchangeoji ya shiga ɗaya daga cikin exchangen wanda ake kira da bitgate let's say da za mu shiga cikin bitgate mu sai kai sacin ɗin wurin deposit sai ka zo bayan ka zo wurin deposit ka yi sacin ɗin rbtc za ka ga gaya nan network ɗin shi yana working lafiya lau za ku ga nan za a iya turo maka shi za kuma a iya turo maka shi sannan kuma za ka iya tura shi so in ka duba za ku ga network ɗin shi nan gabaki ɗaya na rabbit ɗin wato ton coin ne by ton ne okay network ɗin shi kenan so hakan ya bamu cewa tabbacin cewa wannan mining ɗin da kuke gani mining ne wanda yake da inganci Manin ne wanda zai fashi nan da 21 ga wata ni ma dai in ce zai fashe din nan saboda haka wannan mayan da kuke gani ba a wasa da shi kada ku yi wasa da shi mafiya yawan ku mai da hankali akan hamster comeback da kuma wato dogs da dai um, eh, tap swap da dai sauran mining haka blooms da sauransu amma wasu da dama ba su san wannan mining din ba wannan mining din ku sani ko a announcing me aka ce mai rabbit um, ne rocky rabbit so rbtc idan ku duba za ku ga rbtc kun ga wato rabbit bitcoin kenan rbtc kun gani su za ku ga gabaki ɗaya abin da suka samu rbtc suka samai ko a can kuka duba za ku gani rbtc so hakan na nuna kila maybe zai iya yin mahaukaciyar darajar da ba a tunani ma a kanta let's say ko da a ce kun same shi uh, sun yi listening an yi baku airdrop ɗinku so kada ku yadda ku saida shi completely so yana da kyau ku ajiye wani domin ku yi amfana da shi wannan mining da kuke gani mining ne mafi muhimmanci link din shi yana kasan description wannan mining din link din shi yana kasan description za ku je ku sauke shi wato idan kuka ci telegram abin din wato kasan description din za ku haɗu link din nan wanda ya daidai da kai tsaye kuna samun shi za ka shiga ka yi rijista kamar haka muna shiga mu ce ya shiga telegram din bayan mun shiga telegram ɗinmu mu za mu ce ya buɗe za ku ga sun yi verifying din shi an kaddamar da shi an tabbatar da shi sannan tim ɗin shi yana da tim abin nan idan kai mace ce ko kai namiji ne za ka iya selecting din ɗaya daga ciki let's say ni bari in ce namiji ne ni sai in sa start akan wato wannan main ɗin za ku ga tashin farko sun kawo mu wato wasu gurare wanda suka ce kullum nan da kaza zan samu wato wannan coin ɗin guda miliyan ɗaya kun ga haka na nuna shi ma kamar claiming ne na farko abin da ake kamar farming ne ta wani fannin so sannan kuma ta wani fannin zai iya kasancewa ga mining din su nan ga kuma tap tap tap din su nan okay so idan kuka duba duk wani abu da zamu latsa za ku ga yana tafiya can wurin profit per hour din mu ko in ce ba profit per hour ba total earning din can so lai sai idan da zamu zo nan guraren uh, ah, zamu zo kan mine din nan za ku ga wasu abubuwa nan sosai wa'inda za a iya abin din su sayayya kamar yanda hamster combat yake so wannan da kuke gani mining ne mai kyau mining ne mai inganci wanda na tabbatar da insha Allahu za ku ji sa sosai kuma um, wa'inda suka yi da suka yi shi na tabbatar da cewa za su ji daɗin wannan wato coin ɗin wanda zai fita wato na abin nan kenan rock rabbit rocky rabbit okay so kasancewar uh, um, kana sabon fitowa ko sabon budewa yana da kyau ka je wurin airdrop ɗin nan da ka zo haka ka yi wato za ka yi connecting ɗin wallet ɗinka domin za ku ga sun yi magana a kai cewa kai kwanatin din wallet ɗinka sannan kuma suna da buƙatar wasu matakai da za su wuce sannan saka muku airdrop a yanzu haka ana kan any fighting tables so ga na ƙarshen nan rabbit airdrop prices on exchanger sai kai kai tsaye listening direct so kun ga yanzu haka akan wa'inda ake akai so a yanzu haka zuwa abin nan ɗinsu idan muka yi sacin a yanzu yanzu nan kuka duba dai ina ga ga tax tax nan sun saka muku sosai da sosai wa'inda za ku iya samu da su yanzu da za mu ce bari mu bi wato about google ɗinsu mu yi googling a kansu za ku ga menene bayanansu da suka saki a nan wuraren kun gani 8 ga watan September wane ne za su yi kaza za su yi kaza so duk ga yanar duk wannan abin da ya shafi ya shafe su ne baki daya duk wani news da ya shafe su da kuma yadda aka yi fasting din news a kansu so duk ya shafe su give away listening da gare su nan su ga baki daya so wannan shine ramaje mi check okay so wannan ma yana ɗaya daga cikin wato abin ɗinsu sannan inda za mu shiga cikin telegram su misali mu ce za mu shiga cikin telegram a ɗinsu wannan ba shi ba ne ba wannan rabbit ucg ok news ne wannan wanda suke cikin news za ku ga sun yi magana akan cewa ga yana za su yi listin ɗin shi akan wato bybit akan wannan bitgate akan 23 ga watan nan ko ko menene duk za ku ga gashi nan dai completely duk wasu bayanai da suke saki a nan so amma ba shi bane asalin main wannan din su yayin da za mu yi searching din r k rabbit okay rap za ku ga gashi nan ya fito so rap din za ku ga nan ya fito to a nan guraren um, let's say bari mu shiga abin ɗinsu su gabaki daya ku gani ina community subscribe ga community din su nan so ina ga shi ne wannan ok so idan kuka duba da nan za ku ga ga news din sana suna da wato miliyan kusan shida na subscribers sannan kuka duba za ku ga akalla sun yi magana akan za a yi abin din shi free market din shi on bitget an yi magana nan tun shi daga wata sannan kuma 23 za su ba da damar da za ku iya trading da shi kuma za ku iya fidda kuɗin ku gabaki ɗaya a ciki zuwa 23 ga wata so kun ga wannan mining ne wanda bai kamata ku yi wasa da shi ba ah, yana da kyau a ce ku yi amfani da shi saboda ya shiga canzoji ba wai ɗaya ba biyu ba sannan kuma ana sa ran za a ƙara shi akan wasu canzojin kun ga wannan ga wata X canza nan da kuma bit x duk sun shiga shiga ciki so in muka yi duba da wannan za ku ga akwai X canzoji da dama da ya shiga ciki so that abin da nake so da ku shine wannan dai link din mining din shi mining din link din shi na kasan description ku je ku yi abin nan ku yi rijista sannan ku yi abin nan ku fara mining insha Allah za ku samu abin da kuke so a wannan wato airdrop din da za su bada saboda ta haka ko group ɗinsu da kuke gani sun yi verify ɗin shi completely ba ma wai iya wannan ɗinku ba ba ma iya wai bot ɗinsu ba har group ɗin sun yi verify ɗin shi so duka duka anan zamu dakata da ku a wannan bidiyon da abin da baka gane ba za ka iya mun magana wato ta private ko ta comment section sannan kada ku manta ku yi mana like ku yi mana subscribing link yana ƙasan description okay so mun gode